ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 82 sharhi da muke gabatar ma kula kulasatu targib. hadisan at-targhib wa tarhib littafin al-imam al-munziri rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisi daya shine hadisin 161 insha Allah shafi na 76 wannan hadisin yana dauke da bayani akan bacin sallar liman a dalilin haka yasa ya yi babi na 24 a ƙarƙashin kitabar salati a targibu fil imama ana kwadaitarwa game da limanci ma'al itimam idan limanci ya cimma sharuɗa na sallah to abin a yi kaɗayinsa ne wal ihsan kuma idan an samu kyautatawa a tare da shi wato musamman ya yi babi a kai abin kwaɗayi ne a yi sha'awar limanci amma idan limancin ya cika sharuɗa na sallah kuma an samu kyautatawa a tare da shi wa tarhibu minha kuma limanci abin tsoro ne inda hima idan ba a cika sharuɗa na sallah ba kuma idan ba a samu kyautatawa ba wato wannan babin yana ɗauke da abubuwa guda biyu gaba ɗayansu limanci abin sha'awa ne amma idan ya cimma sharuɗa na sallah sannan kuma idan akwai kyautatawa a tare da shi limanci abin a tsoronsa ne idan ba a cimma sharuɗa na sallah ba kuma idan babu kyautatawa shine abin da yake nufi da wannan babi me dalili ya ce an abi ta an karbi hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace yusalluna lakum wato annabi yana nufin yusalluna al'immatu lakum su limamai ku ne suke masalla kawai in ji annabi muhammad su limamai ku ne suke masalla kawai ah, dalili kuwa saboda mamu shine yake cin moriyar sallah a kowane hali a kowane hali yana cin moriyar sallar jami'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su limamai ku ne kawai suke masalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in asabu idan limamai sun cimma sharuɗa na ingancin sallah falakun za ku samu lada annabi yana magana ne game da wanda ya koyi da liman mamu kenan idan liman ya cimma masharuɗa na sallah kamar yadda malamin ne ya kawo mana a babin ya ce ma'al itimam ma'al itimam idan liman ya cimma sharuɗa na inganci game da ita sallah ɗin manzon Allah ya ce fa'in asabu idan sun dace da sharuɗa na sallah falakun kuna samun lada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su za su samu ba sai ce kuna samun lada abinda annabi yake nufi ba lallai bane liman ya ba da sallah kuma ya samu ladan wannan sallah amma shi ma mufa ala kulli halin yana samun lada shi yasa annabi ya ce ai limamai ku ne suke masallah saboda haka yasa manzon Allah yake idan sun dace da sharuddan sallah falakum kuna samun lada wa in akhta'u idan sun yi kuskure amdan aw sahwan imma da gangan ku a halin Nuwa, wato annabi yana nufi idan limamai ba su cimma sharuɗa na ingancin sallan ba manzon Allah yake falakum duk da haka kun samu lada duk da haka annabi yace kun samu lada kaga manzon Allah ya ce fa in asabu falakum idan sun dace da sharuɗan sallah kun samu lada wa in ahfa'u idan limamai sun yi kuskure falakum kun samu lada ashe kaga kenan sallar gaba ɗaya ma an yi ta ne ga mamu mamu shi ya samu moriyar sallah dari bisa ɗari da annabi ya tashi magana akan idan sun yi kuskure ya ce falakun kun samu lada sai ya ce wa alaihim kuma laifin kuskuren yana kansu kaga ba a ce laifin kuskuren ya dawo kan mamu ba wannan hadisin yana daga eh, man da bihil imam al-bukhari riwaya da imam al-bukhari kadai ya rawaito zaka gani a babi da ya ware idza lam yutimma al imamu wa atamma man khalfahu hadisin 694 hadisin yana sahihu ibn hibban hadisi na 2228 yanda riwayar ta zo annabi yake gaya masa habbai sayati aqwamun nan gaba za a samu wasu mutane akwai riwaya ta al-imam ahmad kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakunu aqwamun wato annabi yana bada labari nan gaba za a samu su mutane na salata fa a tannu falakum wa wannan mahadisan Abu Hurairah maza Allah ya ce waɗannan limamai waɗanda za a yi nan gaba idan sun cika sallar to da ku da su kun samu lada kaga a wannan riwayar annabi ya ce limaman ma sun samu lada amma idan ka dubi hadisin da muka karanta wanda ya kawo a littafin nan manzo Allah bai ce limamin ya samu lada ba fa in asabu falakum haka annabi ya faɗa fa in asabu falakum maimakon manzan Allah ya ce walahum bai faɗa ba idan limaman sun dace da sharuddan sallah kun samu lada abinda ya sa annabi bai ce ku su ma za su samu lada ba saboda farkon maganarsa manzo Allah yana magana akan cewa su limamai ku suke masalla to shi yasa bai kawo maganar limaman ba annabi ya fi mai da hankali akan shi ma mu shi yasa manzon Allah yake cewa idan liman ya dace da sharuɗan sallah mu ya samu lada idan liman ya yi kuskuren sallarsa mu ya samu lada to sai annabi ya ce wa alaihim laifin kuma fa yana kan limaman amma wannan riwayar da ta zo a sahihu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in a tammu falakum wa lahum idan limamai sun cika sharuɗan sallah falakum kun samu lada wa lahum su sun samu lada wa in naqasu idan sun rage wani abu a sallan sai annabi ya ce fa'alaihim laifin yana kansu wa lakum amma ku kun samu lada to hadisi yana sahihu ibn hibban yana al-musnad al-imam ahmad mujallar nabi shafin 355 wato abin da annabi yake mana ishara da shi duk mutumin da zai sallah a jam'i yana samun lada fi kulli halin shi sa, ka yi kokari ka rika sallah a jam'i don ka yi sallah a jam'i to annabi yana tabbatar da za ka samu lada babu makawa amma ban da liman ban da liman wannan sharadi na cewa idan an yi sallah a jam'i kowa zai samu lada manzo Allah ya ce ban da liman shi liman sharaɗinsa idan ya cika sharuɗan sallah ɗin amma ma mun fa ba a la'akari da sharuɗan sallah gare shi akwai abubuwa guda hudu waɗanda za mu duba game da wannan hadisi ɗaya saboda yana da ilimi mai zurfi mai yawan gaske abu na farko wannan hadisin ba shi kaɗai ba ne a ga wannan hadisin abu hurairu akwai dalilai waɗanda aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, mun samu dalili guda dalili na biyu shine hadisin abu aliyin alhamdani al abu aliyin alhamdani al wannan tabi'i ne ya ba da labari ya ce safarna ma'a uku bata bin amirin aljuhani mun taba tafiya tare da sahabin annabi muhammad abu aliyun alhamdani ya ce sun taba tafiya tare da wani sahabi da ake kiransa uku bata bin amirin aljuhani allah ya kara masa yarda da muka yi tafiyan fahabarat na salati sai lokacin sallah ya yi fa'aradna an ya taƙaddamana mun taho masallaci eh, mun taho mun yi sahu gaba ɗaya sai muka ce to kai sahabi kai za ka wuce muka ce ƙulna eh, an min ashabi rasulillah uku ba kai kana cikin sahabban annabi muhammad wala ya takaddamuna babu mutumin da ya isa ya wuce gabanmu ya ba mu sallah alhali kana nan a matsayinka na sahabi saboda ka bismillah sai uqbatu bin amirin yace inni sami'tu rasulullahi Na ji manzon Allah ya ce man amma Kauman, duk wanda ya limanci wasu mutane fa in atamma in ya cika sharuɗan sallan falahu tamamu to ya samu ladan shi ma walahumu tamamu su ma sun samu wa in lam yutimma in bai cika sharuɗan sallan ba falahum mu su samu ladan su cikakkiya wa alaihi ismu kuma zunubi yana kan liman to kaga abin da wannan sahabi ya faɗa musu to akwai riwayar da ta zo kuma shi wannan tabi'i yake cewa kharaja fi safina fiha uqba bin amir al-juhani yana daga cikin waɗanda suka tafi jihadi bayan rasuwar manzon Allah uqba bin amir yayi ta jihadi akwai jihadin da aka tafi sun shiga wani jirgin ruwa in ji shi wannan tabi'in wa hanat salatu min salawati sai lokacin wata sallah yayi fa amarna fa amarnahu an ya ummana sai muka ce ma uku bin amir kalimance mu wa kulna lahu muka ce innaka ahqquna bi zalika kai uku kai ka fi cancantar kalimance mu an ta sahibu rasulillah kai fa sahibin manzon Allah ne sai ya ce kuna son yi muku limanci ka ce eh, ya ce wallahi ba zan yi ba yaya ba za ka yi ba sai ya karanta wannan hadisi Yaki, hadisin yana sahihu ibn majah hadisin 809 akwai riwaya ta uku kuma shi wannan dai tabi'i abu aliyin alhamdani al-misri ya kawo hadisin uku batu bin amir lokacin da suka ce ka ba mu sallah sai ce sami ito rasulallah ya ƙudu na ji manzon Allah yana cewa inna ha satakunu alaikum a imma min ba'di nan gaba mutane za su rika rige-rige neman limanci a bayan na tafi manzon Allah ya ce za a samu mutane da ke sha'awar shugabanci to fa in sallawu salata li waqtiha idan waɗannan limamai sun yi sallar a kan lokaci wa atammu ruku'a kuma sun cika ruku'i wa sujuda kuma sun cika sujuda fa hiya lakum to lalle za ku samu ladanta wa lahum su ma limamin za su samu lada wa in lam yusallu salata li waqtiha idan kuwa ba su yi sallan akan lokaci ba walam yutimmu ruku'aha basu cika ruku'in ta ba wala su sujuda haka ma su fa hiya lakum kun samu lada ku wa amma su sun tayi da zunubi duk wannan riwayoyi ne na Amir akwai riwaya sa kuma littafin al-Musnad yace sami'tu rasulullahi yaqul na ji manzon Allah ya ce man amma nasa wancan riwaya ya ce man amma ƙauman man amma nasa fa'asabal wakta wa tamma salata idan liman ya shugabanci mutane ya dace da lokaci kuma ya cika sharuɗan sallah falahu wa lahum zai samu lada mamu za su samu lada wa ta ƙasa min zalika shay'an wanda ya rage wani abu na sallan fa alaihi zunubin yana kansa shi liman sai annabi ya ce wala alaihim zunubin baya kan mamu wannan hadisin shi ma yana sahihu abi dawud hadisin 580 yana sahihu ibn maja hadisin 809 kaga hadisin uku batu bin amir ya inganta saboda ka shi uku ba bai yarda ya limanci ba sahabin manzon Allah ne ka ce zo ka wuce ya limanci a ce a wannan ga irin wannan sharadi to ba shi kadai ba ne na uku shi ne hadisin abu hazimin al-madini ana kiransa salamatu bin dina wani babban tabi'i Allah ya masa rahama shi kuma ya bada labarin wani sahabi har yanzu suna wannan sahabin sahal bin sa'adin as-sa'ibi yace shi sahal bin sa'adin as-sa'ibi baya limanci yuqaddimu fityana qaumihi idan ka zo unguwansu za ka ga ya kira matasa idan an haɗu a masallaci kai saurayi zo ka wuce yaro ci zai wuce sallu na bihe ya ba da sallah sahal baya ba da sallah to wannan abu ya dami mutane faƙila lahu sai rana aka mai tambaya taf'alu wa laka min alqidami ma laka shi ya sahal kai fa sahabi ne yanzu duk garin nan duk unguwan nan babu wani mutumin da ya dade a musulunci kamar ka babu wanda ke da daraja irin ka ya za a zo sallah ka ringa gabatar da yara sai ya ce inni samitu rasulullahi ya kudu saboda na ji manzon Allah ya ce al'imamu dominun liman mai lamuntan sallar mutane fa'in a hasana in ya kyautata falahu wa ya samu lada su masu samu wa in a in ya munana ya ne fa'alaifi to laifin yana kansa wala alaihin kuma laifin baya kan mamu kaga an samu mutum na biyu sahal bin sa'adin as-sa'id wanda sahabi manzon Allah ne al-imam ibnu majah ya jera waɗannan hadisan na sahabban nan a wuri guda da uqbatu bin amir da kuma sahal bin sa'adin zaka gani a sahihu ibnu majah hadisi na 808 in muka lura duka waɗannan hadisai suna nuna cewar shi mamu in dai har mutum ya bi liman inda manzon Allah ya tabbatar yana samun lada a sallar shi amma liman fa ba lalle bane ya samu lada sai ya inganta wannan sallah to na hudu akwai hadisin qabisa bin waqqas as-sulami kuma akan kira shi al-laifi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu alaikum umara'u min ba'di nan gaba za a samu shugabanni da za su zo yu'akhiruna salata su ƙi yin sallah a kan lokaci da gangan kuma ka isa ka yi sallan ba dole ka jira su Shi ne maza Allah ce to kar ku damu fa lakum duk yadda aka yi sallan kun samu lada wahiya alaihim idan ku aka yi sallan ba a kan lokaci ba laifin yana kansu sai maza Allah ya ce fa sallu ma'ahum ma sallu al-qiblata ku bi su a yi sallah matukar suna fuskantar alƙibla kaga annabi ya tabbatar a yi biyayya ga shugaba ko da wannan shugaba fasiki ne hadisin yana sahihu abi dawud hadisin 434 shine in ka dubi sharhin wannan hadisin eh, aulul ma'bud a mujallar nabi shafin 79 li'anna ta'khirakum lid-darura taba'an lahu shugaba azzalimi yaki yin sallah akan lokaci mabiyansa dole su ma su jira wallahi ba da dadewa ba na ga wasu wasu masu mulki ne bayan sallar magariba suke yin la'asar da azahar ko masu mulki ne manyan mutane ne to kaga ga mabiyansu na tare kuma duk ana sallan tare saboda ba ka isa ka ce bari yi sallah ba da yawa akwai irin waɗannan shugabannin saboda babu hali mabiyansu ya ce je je sallah a dalilin haka sai ya rasa aiki abin da manzon Allah ya faɗa ko da ba kai sallah akan lokacin ba to laifin yana kan liman yana kan wannan shugaba to sai manzon Allah ya faɗa don akwai riwayar da ta zo ta Abdullahi bin Mas'ud shi yasa malamai suke cewa kin sallar ku larura ce ta ba Allahun saboda tsoron waɗannan shugabanni kuna biyayya gare su wa matarratan alaihim su kuma shugabannin da suka bar sallah a lokacin ta yi fita fa wannan cutarwa ne gare su annahum yaqdiruna ala adami ta'khir shugaba yana da damar ya gaggauta sallah sau da yawa ana samu mutane da aka ji an ce ana mitin a'a kar a yi sallah bari sai an gama mitin ko da lokacin sallah zai wuce wannan ba karamin ganganci ba ne bai kamata a ce an jinkirta sallah lokacin ta ya wuce ba to akwai hadisin abdullahi bin masudin shine mutum na biyar nan ma annabi ya ba da labarin irin waɗannan shugabannin la'allakum satudrakuna la'allakum satudrakuna aqwaman yusalluna salata li ghairi waqtiha manzo Allah ya ce masa sahabbai babu mamaki nan gaba za ku riski wani zamani wanda shugabanni ba sa yin sallah a kan lokaci to abin da za a yi fa in adraktumuhum idan kun isa irin wannan zamanin fasallu fi buyutikum alwakta ku ɓuya a gidajenku ku yi sallah a kan lokaci alladi ta'arifuna kaga kenan a fakaice kai kayi sallan ka shugaban bai sani ba sun masallu ma'ahum sai annabi ya ce to kuma in za su yi sallan sai ku zo ku yi tare don kasu ɗauka ku riga kun yi kaga manzon Allah ya samar da sauki ga mabiyin sai manzo Allah ya ce waj'aluha subha wannan da kuka yi da su din nafila ce wancan farilla ko riga kun sauke hadisi abdullah bin masud yana sahihu ibn majah hadisi na 1044 in ka dubi littafin muwatta ta imam malik akwai hadisin suleiman bin yasar al-madani wanda yake tabbatar da wannan kaga duk waɗannan hadisai ne muka karanta daga bakin manzon Allah annabi yana tabbatar da mamu yana da ladan sallarsa ala kulli halin amma laifi yana hawan liman shi kadai shi yasa sa imam Malik sai ya kawo hadisin Suleiman bin Yasar al-Madani game da sayyiduna Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yarda sallabin nasi subha zamanin sayyiduna Umar yana shugabanci yayi sallar asubahi a masallacin manzon Allah sun magada ila ardihi bil jurfi yana da wata gona wanda tana arewacin madina kamar kilomita biyar sai na umar sai tafi wannan gonan wurin ana kiransa aljuruf fawaje da fi saubihi ihtilaman da ya tafi gonan sai kawai ya duba jikin mayafinsa sai ya gama ni kaga alamar cewa ya mafarki ya yi mafarkin jima'i bai sani ba kuma gashi ya ba da sallah a masallacin manzon Allah sallar asubahi da sayyidina Umar ya ga haka sai ya ce inna lamma asabna alwadaka lanatul Sai sayyidina Umar ya ce a yanzu dai da yake mun mun sha mun sha kitse mun sha kitse da man shanu shikenan jijiyar mu ta yi laushi har ma mafarki muke yi sai na umar fakta sala sai ya wanka a can gonan waga sallar ihtilam mai sauƙi ya wanke maniyi din wa adali salati sai na umar sai ya sake sallar ta shi kadai wannan hadisin yana sunan dara qutni wanda ya zo da lafazin inna umara salla bin nasi wa huwa junubun kaga kenan sai na umar yayi wa mutane sallah yana da janaba me ya faru fa'ada sai ya sake sallar shi kadai walam ya amurhum an sai suna umar bai gaya ma kowa ya sake sallah ba shi kadai ya sake me yasa saboda aiki da hadisin manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa kenan in aka yi kuskure a sallah laifin wa liman haka manzon Allah ya faɗa ma musu daga sun tashi sallar su tayi lafiya lau in ka dubi sharhu zarkani eh, mujallar na farko shafi 207 game da hadisin al'imamu malik wannan labarin suleiman bin yasar al'imam suleiman bin khalaf albaji al'imam al-baji ya ce abinda ya faru shine zamanin sayi na umar an yi wani fari mai tsanani wani fari an yi rashin ruwa wannan fari da ya yi tsanani na amin akalil wadaki wasamani sai na umar sai ya ce ya haramta ma kansa cin maiko gaba ɗaya duk wani abu maiko sai na umar ya ce ba zai sake ci ba lefuna haluhu fil killa kal musulmin ya ce rayuwarsa zai daidaita ta da talaka sai ranar da Allah ya yi wannan damuwar saboda ka amin da talaka zai ci shi zai ci aka ce hatta durra batanu sai da aka kai ga sayyidina Umar ya rame sai da sayyidina Umar ya rame saboda duk wani abincin mai daɗi sayyidina Umar ya daina ci to ana nan sai Allah ya kawo ƙarshen wannan farin da aka zo ƙarshen farin shine sayyidina Umar ya wannan mafarkin shine sayyidina Umar ya ce oh wato yanzu kenan da wahala ta ƙare muka fara shan maiko shine kuma har na kama mafarki kaga ya gwada maka daɗi ƙoshi yakan sa a yi mafarki kenan kaga mun samu dalili na biyar wanda yake tabbatar da hadisin manzon Allah haka ɗin ne wato idan aka samu kuskure a sallah mamu ba zai sake komi ba sallarsa ta inganta to misali na shida wanda ya faru da shi kan manzon Allah kuma wannan ya faru karo biyu ba sau ɗaya ba saboda ka in ka samu riwayoyin hadisin zaka ga sau biyu abin ya faru misali hadisin abu huraira uqimatu sala wata rana lokacin annabi muhammad yana da rai salawatullahi wa salamu alai aka tada iqama saffan nasu sufufahum mutane sun yi sahu fa kharaja rasulullah manzon Allah ya fito hatta idza qama fi maqamihi sai da manzon Allah ya tsaya wurin da zai ba da sallah zakara annahu lam yattasil sai manzon Allah ya tuna ai bai wanka ba yana da janaba bai yi wanka ba wannan riwaya ta farko kenan fa qala lin nas sai annabi ya ce wa mutane makanakum ku tsaya inda kuke kuma raja ila baiti ya koma gida yayi wanka fa kharaja alaina yantufu ra'suhu manzon Allah sai ya fito ya zo ya tarar da mutane suna sahun nan dai har yanzu kansa yana ɗiga da ruwa wa duk tafala ya riga yayi wankan na hannu sufufin muna sahu in ji abu huraira to wannan riwaya guda ke to sannan akwai karo na biyu kuma wanda wanda zaka gani a sunan kubra na Baihaki, baihaqi babu imamatil junubi hadisin 3971 hadisin abu huraira yace inna rasulullah wannan karo kuma annabi ja'a ila salati ya zo ya tsaya a wurin limanci ma kabbara annabi ya yi kabbara ga a wancan karon annabi bai kabbara ba amma a wannan karo fa annabi sai da ya kabbara yana kabbara in sarrafa sai juya ya fita da ya yi magana ba saboda me yana cikin sallah kaga ba zai yi magana ba amma wuma a ilaihi sai annabi ya musu alama da hannu an kama an tun annabi ya musu alama ya ce ku tsatsaya da hannu bai yi magana ba kaga ya gwada cewar ya riga ya kabbara don haka yana cikin sallah da ya tuna sun makaraja annabi ya fita daga masallacin ya shiga gida ya yi wanka wa ra'asuhu yaktur ya dawo fa Labihin da ya dawo annabi ta ke kabbaran harama ba sai ci gaba da sallah Allah ya samu gani falamman sarafa sai da annabi ya gama sallah sai ce musu inni kuntu junuban ni ina da janaba fa nasitu an agtasila na manta in yi wanka kaga kenan tadullu ala annahu in sarafa ba'da takbir sai da annabi ya kabbaran har ma sannan sai shiga gida wa dukhulu fi salati saboda kai sa hadisin Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas akwai sahabbai da yawa waɗanda suke cewa idan hakan ya faru da mutum idan ya tafi yayi wankan ya dawo in dai ya magana ba sallarsa ta inganta sai dai ɗora a kai saboda abin da mazan Allah yake nan kuma ba wai Abu hurai da ya rawaito ba akwai hadisin Abu Bakarata wanda yana al-Musnad yana sahihu Ibn Hibban haka nan al-Imam al ya rawaito kuma Ibn Hibban ya inganta haka nan al-Imam Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karo sallar asubahi ne karo na biyu a sallar asuba ne fa da ke. lokacin da annabi ya riga ya kabbara sai ya musu alama da hannu an kun ku tsaya inda kuke sun maja a wa ra'asu ya fa salla bihim kaga a wancan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya kabbara ba ya tuna yana da janaba sai ya ce ku tsaya inda kuke makana kun. kaga yayi magana yayi magana saboda me bai riga ya fara sallah ba amma a karo na biyu ya riga ya kabbaran harama saboda ka ba zai yi magana ba sai musu ishara da hannu ku tsaya a inda kuke to wannan bayan annabi ya gama sallan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai ya ce musu amma e, inna ma ana basharun karku manta cewa ni fa mutum ne wa inni kuntu junuban kuma ni ne janaba ne wato ina da janaba sai na manta kaga annabi yana tabbatar masahabai shi mutum ne saboda haka mantuwa tana samunsa yana da janaba ya manta eh, kuma sai da ya kabbara sai ya tuna shi ne ya tafi wankan ya dawo ya dora akan sallar shi kaga bai shafi sallar mamu ba kuma akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi ne mutum na bakwai wanda ya rawaito wannan hadisi Abu Huraira ya kawo Sayyidina Ali bin Abi Talib ya rawaito Abu ta ya rawaito Anas bin Malik ce da khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiga fi salatin ya shiga sallah fa kabbara yayi kabbara wa kabbarna ma'ahu muka yi kabbara kaga an riga an fara sallah thumma ashara ila alqawmi sai annabi ya jama'a ishara an kama antum ku tsaya inda kuke haka annabi ya musu ishara falam nazal qiyaman ana sai ce bamu gushe ba muna tsatsaye a masallacin hatta atana sai da annabi ya shiga gida ya dawo wa kadikta sala yayi wankan janaba wa ra'suhu ya ga kansa yana digar da ruwa yana zuwa sai manzo Allah ya karasa sallah bai sake kabbaran harama ba wannan hadisin yana sahihu abi daud don haka yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka dubi sahihu sunan abi daud a mujallar na farko shafi na 428 ya tabbatar da waɗannan lokuta kashi biyu ne riwayar da aka samu wanda abu huraira ya ba da labarin kashi biyun gaba ɗayansu kamar misali hadisin abubakarata ya ce kabbara hadisin sayid na ali ya ce a rada an yi kabbira kaga karo na farko kenan wanda ya dace da hadisin abu huraira riwaya ta farko amma riwaya ta biyu hadisin anas bin malik da hadisin abubakarata da hadisin abu huraira sun nuna cewar sai da annabi ya yi kabbara don haka yasa lokutan ba ɗaya ba ne babu shakka to waɗannan hadisai kaga dai suna tabbatar mana idan ma an samu kuskure ga sallah kuskure yana tsayawa ga liman ne bai shafi mamu ba in ka dubi sharhin sunan abi daud aunun ma'bud mujallar na farkon shafin uku uku. malami ya ce wa idza arafta haza in ka fahimci wannan kulluhu idan ka fahimci waɗannan hadisai da muka karanta zuwa nan sai ce fa'alam anna hadisa abi bakarata alladhi sahahahu ibn hibban wal baihaqi wanda ya faru da shi saman manzon Allah manzon Allah ya yi kabbaran harama ya tuna yana da janaba mutane na tsaye tafi wanka ya dawo aka ci gaba da sallah hadisu anas alladhi sahahahu al-haythami yadullu ala adami fasadi salatin mamumin kaga ya gwada cewa sallar mamu ba abin da ya shafe ta li'annahu dakhala fi salati annabi ya riga ya shiga sallah wa kabbaran nasu mutane sun yi kabbara sun matazakkarar janaba ta sai annabi ya tuna janaba wan sarafa annabi ya juya ya tafi wa baqiyan nasu qiyaman muntazirin mutane sun tsaya suna jira ashe abinda zaka fahimta anan fa kana ba'du salatihim khalfan nabi farkon sallar sahabbai a bayan annabi Muhammad wa huwa junuban annabi yana da janaba wannan shi ne abin da za mu lura da aka fara sallar annabi yana da janaba aiko kaga kuma duka an yi kabbara da annabi da mamu kowa ya yi kabbara wa ma'a haza amma abin da malamai suke mana ishara da shi lam ya amurhum bi i'adati takbir lokacin da annabi ya je wanka ya dawo bai ce ku sake kabbaran harama ba saboda kabbaran harama da kuka yi dazu ni nawa kabbaran bata inganta ba saboda ina da janaba kaga manzo Allah bai ce sake kabarin harama ba ko ma'a annahu a'zaman eh, a'zamu ajza'i salati kuma idan ana magana a sallah gaba daya wani sashi yafi girma kabarin harama saboda daga daga harama sallah take farawa to sai zama sahabbai sun yi kabbaran harama a bayan manzon Allah annabi yana da janaba kenan wannan sallar su ma sun yi ta bata inganta ba amma da yake janabar bata shafe su ba ta shafi manzon Allah shi yasa annabi ce ku canza kabbaran harama ba lokacin da ya dawo sai annabi ya ɗora sallasa kawai wannan yana tabbatar mana sabata bi hada sihhatu salatil ma'amumin khalf al junubin nasi idan da a ce limami zai ba da sallah yana da janaba a halin mantuwa ya gama sallar dan abin da ya faru sai na Umar kenan ba wannan babu abin da ya shafi mamu yace yu'ayyiduhu fi'lu Umar abinda sai na Umar ya aikata kenan kama marra wa yu'ayyiduhu aidan fi'lu Usman ba sai na Umar kadai ba sayyiduna Usman shi ma haka ya faru da shi sai na Usman ya yi limanci da janaba bai sani ba daga baya tuna ya sake sallar shi kadai haka ma sayyiduna Ali bin Abi Talib lokacin yana shugabanci haka nan abdullahi bin umar in ka dubi a sunan kubra na alimu albuhaki zaka ga an jero hadisai dalilai waɗanda ke nuna wannan ƙa'ida? ita ce sahabbai suka tabbata a kanta ibn usaimin a littafin a sharhul mumti a mujallar na biyu shafi na 322 ya ce alladhi ikhtarahu shakul islam a jama'atun min ahlil ilmi أنه يستخلف أن صلاة المأمون لا تبطل بصلاة الإمام wannan ke nuna cewa sallar mamu ba ta ɓaci saboda sallar liman ta ɓaci sallar mamu ba ta ɓaci saboda sallar liman ta ɓaci wannan yana tabbatar da haka to abu na farko kenan abu na biyu idan mun dubi hadisin nan da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yusalluna lakum limamai ku suke masalla kuru fa'in asabu falakun idan sun dace to kun samu lada wanda shi ake ce ma'abbamirul ga'ibi yusalluna lamirin waye al'a'imma limamai ake magana a kansu wata abin da annabi yake nufi sawabu salatikum lakum idan limamai suka ba da sallah kuna da ladar sallah ku cif wa lahum ala taglibi su ma sun samu amma annabi bai kawo nasu ba saboda ba magana ake akan limamai ba ana magana ne akan mamu saboda shi mamu shi yake kwasan gara basa sallar jam'i amma kar ka ɗauka wai shi liman kuma ladan kaɗai da nashi ne a'a bare ma mun karanta a wannan littafin hadisi na 48 hadisin abu mas'udin al-ansari uqbatu bin amir uqbatu bin amrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi duk wani jagora yana samun ladan mutanen da yawa jagoranci kaga kenan idan ana batun ladan liman babu shakka duk mamu babu wanda ya samu lada kamar shi amma abinda manzon Allah yake karantar da mu sharadin liman ya samu lada shine idan sallar ta inganta shi ma mu fa ba sharaɗi ba ne sallar sai ta inganta ya samu lada ko sallar ba ta inganta ba mamu ya samu lada Allah ya samu gani abu na uku wannan ya nuna cewa don sallar liman ta ɓaci bai shafi sallar mamu ba wanda shine misalin da muka kawo da na umar misalin abin da ya faru da manzon Allah ibnul al-munzir ya ce هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسد فسدت صلاة من خلفه dan akwai malamin da yake ganin ai idan sallar liman ta ɓaci to shi ma mamu sallarsa ta ɓaci wannan kuskure ne babu shakka don sallar liman ta ɓaci baya nuna cewa sallar mamu ta ɓaci za ka gani ta sharhi da malamai kamar misali irshadu sari na al-imam al-qastalani mujalla nabi shafin 341 haka nan al-imam bagawi littafin sharhu sunna yace fihi dalilun an samu hujja ala imama Iza salla junuban idan liman yayi sallah da janaba aw muhdisan ko yayi salla yana da najasa misali yayi fitsari bai tsarki ba fa alaihi al-i'adatu shi kaɗai zai sake sallah wa salatul ma'mum sahiha sallar mamu ta inganta sawa'un kana al-imam aliman bi hadathihi muta'ammidan lil imama aw jahilan ko da a ce wannan limamin da gangan yayo mutane sallah da janaba da gangan yayo mutane sallah ba shi da tsarki sallar mamu ta riga ta inganta saboda abin da ka'idar wannan hadisin da yake karantar da mu kenan kuma za ka gani ta bayanin irin abdul izz hanafi a littafin sharhu al-aqidah mujallar na mujallal nabi shafi na 535 yace haza nassun sahihun sarihun kaga an samu nassi karara daga bakin manzon Allah fi annal imam idza akhta'a bidalli man yayi kuskure fa khat'uhu alayhi kuskuren sa yana kan shi idan liman ya yi laifi laifin yana kansa la'alal ma'amum laifin baya hawa kan mamu ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na biyu shafin 187 ya ce dallal hadisu don haka wannan hadisu ya nuna mana ala anna khata al-imam kuskuren liman la yu'assiru fi sihhati salatil ma'mum baya tasiri game da ingancin sallar mamu idan asaba idan mamu ya yi ƙoƙarin ya yi nashi daidai saboda haka ya sa za mu iya gane abubuwa guda biyu na ɗaya idan liman sallarsa ta ɓaci idan liman sallasa ta ɓaci kaga yana da damar ya yi magana ba sai ya jawo wani ba tunda asali ɓacin sallarsa ba ta shafan mamu misali liman yana cikin sallah sai ya tuna bayi da alwala ko yana da janaba ko bai da tsarki sai ce malam garba ci gaba da sallah sai fita ya tafiya shi za ka ce to liman ya yi magana ai sallarsa ta ɓaci naku ta ɓaci ne naku ba ta ɓaci ba nashi ne ya ɓaci tun da sallarsa dama can a ɓace take kaga yana da damar ya magana idan ba shi da alwala koko alwalar ta lalace ko ya tuna janaba ba zai kama kowa ya jawo shi ba Allah ya kama gani ba zai kama kowa ya jawo shi ba kawai cewa zai yi ku ci gaba da sallah ko ku ƙara sallah ku ko kuma ya ce na'ibi ci gaba da sallah da hausa ya tafe shi kuma sallah ta inganta saboda magana shi ba ta shafi sallar ku ba abinda manzo Allah ya faɗa mana kenan amma idan ya kasance abin da ya faru da shi ba lalacewar sallah ba ne misali larura ce ta rashin lafiya ta same shi ko haɓo to yana da dama da ya kama wani sai ya jawo shi sai ya ci gaba da sallah kaga a nan ba zai yi magana ba in ka lura da abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karo na farko manzon Allah ya ce ku tsatsaya inda kuke saboda me saboda annabi ya riga ya kabbaran harama ba amma a karo na biyu da yake yayi kabbaran harama sai ya musu ishara da hannu saboda me yana cikin sallar ai sallar ba ta ɓaci ba gare su su manzon Allah ya musu ishara da hannu to wannan ka'ida ce wanda babu shakka an samu sabanin fahimta a kanta an samu sabanin fahimta amma abinda ya inganta shi ne waɗanda suka zo a cikin waɗannan hadisai kamar yadda muka yi bayani abu na hudu shi shine salatul ma'amun ta ina ne sallar mamu za ta iya ɓaci a dalilin ɓacin sallar liman akwai yanda sallar mamu tana iya ɓaci a dalilin ɓacin sallar liman ibn kudama a littafin almuguni mujallar na farko shafin 420 yace idza talla gairu zalika min ash-shurut fi haqqil imam idan mamu ya riga ya san limaminsa limaminsa ba shi da tsarki kaga tun ba a fara sallar ba to kaga wannan mamun ba shi da sallah saboda ya riga ya san cewa wato limamin sallarsa ba ta inganta ba bi khilafil hadasi wan najasa kaga wannan ya bambanta akan cewar abu ne wanda ya faru ga liman wanda shi bai sani ba amma idan ya riga ya sani to abu ya baci. idan bai sani ba to an gama kawai misali ta bayanin almula aliyul qari littafin Mirkatun mafati a mujallar na uku shafi na 873 ce an mafi zamanan ba mamaki a samu wani ba ma guje ya iya rawani a samu lokaci mai tsawo yana ta ba ku sallah ba kusan kafiri ne ba sai da aka samu shekaru misali ranan sai wannan ba ma ya ce musu ni ba musulmi ba ne innahu kafiru sai za ku ya kenan za ku sake wannan sallah na shekaru a abinda manzan Allah ya faɗa ya ce sallah ku ta yi ai ba ruwanku da abin da ya shafi liman haka annabi Muhammad ya faɗa iza ammahum zamanan thumma qala innahu kafirun laifa alaihim i'ada kafiri ya zama liman na lokaci mai tsawo daga baya ce ni fa kafiri ne lokacin da kake sallah kai ka da kudurin cewa wannan limamin kafiri ne kai kudurin ka limami dai musulmi ne aw sallaitu ma'al bin najasatil mani'a ko liman bayan an gama sallar da ke nifa da gangan na muku sallar, ina da janaba na sani sai ko da gangan kai wannan ko tsakaninka ne da Allah mu dai sallar mu ta tafi shine abin da manzon Allah ya faɗa kaga kenan idan mutum ya sani to wannan shine wanda ake magana akan sallarsa ba ta inganta amma mutumin da bai sani ba to wannan ba a kama shi da laifi wannan waɗannan hadisai da muka karanta babu shakka ba samu fahimta ittifaki a kai ba amma wannan ita ce fahimta mafi inganci ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa Allah ya masa rahama yayin eh, ka dubi mujallal na 23 shafi na 370 yace firtibatu salatil ma'mum bi salatil imam an-nasu fihi ala salasati aqwalin fahimta uku aka yi game da alaƙar sallar mamu da liman fahimta kashe uku ne mece ce alaƙa da take tsakanin sallar mamu da sallar liman fahimta uku ne na ɗaya annahu na kuma babu alaƙa a tsakaninsu wannan ita ce fahimtar al shafi'i babu alaƙa a tsakaninsu wa anna kulla imra'in yusalli li nafsihi saboda kowa yana wa kansa sallah ne to kaga al-Imam shafi yana aiki da wannan hadisi amma fahimtarsa ita ce mamu sallarsa daban liman sallarsa daban saboda haka babu yanda za a yi sallar liman taɓaci ya shafi na mamu ba zai taɓa yiwa ba wannan ita ce fahimtar al-Imam shafi saboda cewar manzon Allah in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhi manzo Allah yace idan limamai sun yi sallah da kyau za su samu lada kuma za ku samu lada in limamai ba su yi sallah da kyau ba za ku samu lada laifi yana kansu shi ne sai limamu shafi ya ce to kaga ya gwada cewa babu alaka a tsakanin sallar liman da sallar mamu kaga ya yi aiki da wannan hadisin ba shakka amma shi yana ganin babu wata alaka a tsakanin sallar liman da mamu don haka a fahimtar alimamu shafi'i ko da a ce limamin kafiri ne kama sani kama sani wannan limamin kafiri ne babu alaka tsakanin saboda ka sallar ta yi wannan ita ce fahimta al'imamu shafi'i mutulakan babu alaka tsakanin sallar imam da mamu saboda haka ya ɗauki wannan hadisin kai tsaye ba tare da wani sharadi ba na biyu fa shine fahimtar al Abu Hanifa game da wannan hadisin kuma sai ya ƙara da hadisin muka karanta a baya al-Imam Bawamin hadisin Sahal bin Sa'adin al Abu Hanifa yana cewa annaha munaqida bi salatil imam babu yanda za a yi sallar liman ta ɓaci na mamu ta zauna in ji al-Imam Abu Hanifa aka ce to ga hadisi da aka ruwaito wannan hadisin sai ce to ai wancan hadisin kuma na sahal bin sa'adin ai annabi ya ce al-imamu baminun liman mai lamunta ne saboda haka ala haza fal mu'tammu bil muhdisin nasi li hadasihi idan ka bi liman limamin a halin kuskure ya yi sallah da janaba ko da najasa a kuskure ba da gangan ba kamar yadda ya faru da na Umar na Umar kaga ya limanci da janaba kuma da ya tuna sai ya sake sallar shi kadai to a fahimtar Alimamu Abu Hanifa ai na Umar ya kamata ya dawo ya sa a yi shela duk wanda ya yi wannan sallar ta asubahi tare da na Umar sai ya sake sallar asuba saboda shi Alimamu Abu Hanifa yana da fahimtar alaƙa tsakanin sallar mamu da liman ka'ida ce kuma nan ma ya yi wata fahimta ne ƙarƙashin hadisin manzon Allah ba wai da gangan ba ne. waɗannan malamai suna gina fatawarsu ne akan fahimtar su game da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba son zuciya ba ne. kaga ga Shafi'i shi a fahimtarsa babu alaƙa tsakanin sallar liman da mamu ala kulli hali shi kuma alimamu Abu Hanifa yana cewa ba abin da ya raba sallar liman da mamu kaga sai zama aka ci kenan don haka idan sallar liman ta ɓaci ta mamu ta ɓaci wannan ita ce fahimtar alimamu abu hanifa duk wani hadisi da ya zo da bayani suna tawilinsa to sai fahimta ta uku ita ce fahimtar al'imamu malik allah ya masa rahama shi sa al'imamu malik da ya tashi bayanin sai kawo misali da labarin sayyiduna umar ai saboda me saboda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir ka kaga baya ga cewar mu riko da sunnar manzon Allah sannan kuma ga sunnar khulafa'ur rashid idan aka ce na umar ga abin da yayi ai idan akwai wani wanda ke da fahimta kaga dole ya saranda saboda na umar yana gaban kowa al-imamu malik yake cewa sallar liman munaqida bi salatil imam tana da alaƙa da sallar mamu sallar mamu da sallar liman suna da alaƙa amma alaƙar inna ma yasri an naqsu ila salatil mamu ma'a adamil uzri minhuma ya za a yi laifi ya isa ga mamu ya za a yi laifi sallah idan aka samu liman ya yi kuskure ya za a yi laifin ya iso ga mamu sai ce idan mamu yana sane da wannan laifi amma idan mamu bai sani ba amma ma'al uzuri fala naqsu idan mamu bai san da wannan kuskure ba to wannan laifin ba zai gangaro gare shi ba saboda ka ya tsaya ga liman kuma wannan ita ce fahimtar al Ahmad bin Hanbal kaga kenan da Malik da al Ahmad bin Hanbal ya zama sun rinjayar da wannan fahimta kuma shi ya fi dacewa da hadisin manzon Allah shi ya fi dacewa da fahimtar sahabban annabi Muhammad kusan duk sahabban manzon Allah an hadhihi mas'ala gaba ɗaya akan wannan fahimta suke ta al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama da al-Imam Ahmad bin Hanbal shine Ibn Taymiyyah yace wa huwa awsatul aqwali wannan ita ce fahimta matsakaiciya ita ce fahimta da tafi dacewa saboda me saboda kaga ba za a kama ka da laifin abin da baka san shi ba amma idan ka sani misali ka riga ka san wannan mutumin kafiri ne ya tashi zai ba da sallah kuma ka bi shi ai kaga baka da wani uzuri amma idan mutumin nan baka san kafiri bane ko ko baka san cewa bai da alwala ba ka bi shi sallah kaga ba za a kama ka da laifin abin da baka san shi ba wannan ya fi dacewa da hadisai da ayoyin alkur'ani saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana kenan rabbana la ta'khuzna wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi domin idan aka ce za a kama ka da laifin abin da baka san shi ba babu shakka an ɗora ma an ma aikin da ya fi ka. saboda ta idan aka ce za a kama mamu da kuskuren liman kaga wannan bai dace da tsarin musulunci gaba ɗayansa ba in ka dubi ayoyin alkur'ani suna karo da wannan haka kuma in ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yasa idan muka dauki waɗannan hadisai gaba ɗaya muka dauki abin da ya faru da manzon Allah muka dauki abin da ya faru sai na Umar sai mu fahimci bayanin manzon Allah sallar mamu tana inganta ko da a ce an samu kuskure ta sashin liman matukar mamu ba shi da alaka da wannan kuskure ko bai sani ba to shine abin da ibnu usaymin yake faɗa a littafin asharhul mumti yace wa hadha alqawlu huwa sahih wannan ita ce fahimta da ta inganta wa wajhu zalika anna al-asla sihhatu salati al-ma'mum asali idan mamu ya tsaya ya bi liman sallarsa ta inganta wala yumkin an nubtiluha ba ka da hujjan da zaka ce sallar mamu ta ɓaci illa bi dalilin sahih sun ka samu hujja ingantacciya fal imamu batala salatuhu liman sallarsa ta ɓaci bi muktabar dalil as-sahih saboda an samu ta hujja ingantacciya lakin mamu da kala bi ta'atillah amma shi ma mufa ya shiga sallah ne bisa umarnin Allah wa salla bi amrillah sallar da yake tare da umarnin Allah ne fala yumkin an da salatahu illa bi amrillah ba zai taba yiwa mu ce sallar mamu ta ɓaci ba sai an samu umarnin Allah ko umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai Ibn Usaymin ya ce fa aina dalilu min kitabillah aw sunnati rasulih aw ijma'il muslimina ala zalika babu hujja ta alqur'ani babu hujja ta hadisin manzon Allah babu hujja ta ijma'in fahimtar malaman sunna ala anna salatal ma'mum tabtulu bi salatil imam babu hujjan da take nuna cewa sallar mamu tana ɓaci idan sallar liman ta ɓaci babu wannan hujja wal المذكورة لا la أن eh, an إلى صلاة المأموم ba waɗannan dalilai da suka tabbatar ba sa nuna cewa sallar mamuna ɓaci sai idan akwai dalilin da yake nuna cewar shi mamu yana da sanin abin da ya ɓata sallar liman amma idan ba yi da sani to wannan ba shakka bai shafi sallarsa ba so kaga kenan za mu fahimci abin da ya sa ya ware wannan hadisin shi kadai ya babi ɗaya a wannan littafin saboda hadisin yana ɗauke da ilimi mai zurfi amma a takaice za mu iya fahimtar abin da hadisin yake mana ishara da shi fasadu salatul imam dan sallar liman ta ɓaci wannan baya nuna cewar sallar mamu ita ma ta ɓaci sai fa'idan mamu ɗin yana da masaniya game da bacin wannan sallah din amma idan bai sani ba to ba za a kama shi da nufi ba kamar yadda ibnu qudama yace yace misali idza talla Gairu, غير ذلك من imam في حق الامام كالستاره واستقبال القبله za a yi sallah kawai sai liman ya juya yamma kuma kai ka san yamma ne sai kai ma kawai sai ka bi yamma aka yi sallah da gangan ka san yamma ne to kaga wannan mutum tun ba a fara sallar ba yana da masaniya cewa abin da ake yi ba daidai ba ne shi yasa ibnu qudama ya bada misali da shi anna zalika la yakhfa galiban abinda kuskuren liman da yake iya shafan mamu shine laifin da baya kuya abu ne a bayyane kowa ya sani kamar misali liman ya taho zai sallar tsirara mamu ya bi shi ai kaga mamu da gangan ya bi ko sallar ya za a yi a sallar tsirara kuma sallar ta inganta wanda bai riga mun ko ko a ya juya ma alƙibla baya ko kuma ana cikin sallan eh, ko ko kafin ma a yi sallah ya ɗauko kwalban giya ya kwankwaɗa? kuma sai ka shiga sahu to kaga waɗannan abubuwan mutum da gangan ya yi su to wannan ita ce fahimtar alimamu malik da alimamu ahmad ta inda sallar liman take iya shafar lalacewar sallar liman take iya shafan sallar mamu kenan amma in banda haka ba a cewa akwai alaka tsakaninsu in ka fahimci wannan ya bambanta da fahimtar al'imamu shafi'i eh, wanda yake cewa gaba ɗaya ma babu alaƙa tsakanin sallar mamu da sallar liman ko ku fahimtar al'imamu abu hanifa wanda yake gwada cewar ba abin da ya raba sallar liman da sallar mamu don haka idan sallar liman ta ɓaci ta mamu ta ɓaci idan ka dauki wannan fahimta kaga ka yi watsi da waɗannan hadisai da muka karanta na annabi Muhammad sallallahu wa sallamu alai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك